Bakin hauren 24 ne hukumomin na yankin Agade suka samu cetowa a tsawon kilomita 50 daga hamadarsa gidan a kokarin su na zuwa ƙasar Libya da Algeria inda ake kyauta zaton za su tsallaka zuwa Turai yayin da ake sa ran 50 suka halaka a cikin bakin hauren 75 da ke cikin motoci guda uku da masu safara tasu suka bar su a cikin hamada ta gidan ba ruwa ba abinci to sai da a cewar ɗaya daga cikin hukumomin yankin Agades da bai so a naɗi muryarsa ba ko a bayyana sunansa mutane goma sha biyar ne hukumomi suka tabbatar da mutuwarsu wannan al'amarin da ya biyo bayan matakan da gwamnatin nishar ke cigaba da ɗauka na ganin an kawo ƙarshen matsalar ta bakin haure matakan da musa cangare jagoran wata kungiyar fararen hula da ake kira alternative eswasiton ya ce su ne suka tilasawa masu safarar bakin auren canza dubara tunda an hana hanya wanda aka sani kenan mutane za su bi wata hanya wanda ba a sani ba mm. samun hanya za su huddo kuma samun hanyar da za su huddo shine zai iya kawo hasari tunda inda inda in sun bi inda aka sani ko sun bace ana iya ji a samu su tunda mutane duk wannan matakan ba zai hana su ba su tafi ka san hanya inda aka sa su jawa jami'an tsaro da sauransu inda ake tarewa sai ka nemi wata hanya inda kana ganin babu kowa eh, ba za a tare ka ba don ka tafi tunda ba kwalta ba ne wa cikin sahara ne an san wurare da wancan suke kenan mutane za su bi hanya wanda yi hasari akasarin dai waɗanda ake safarar tasu sun kasance matasa ne da yara ƙanana da mamata, mata don haka wani matashi a jamhuriyar nijar mai suna hinsa garba ya yi wannan kira zuwa ga matasan afirka 'yan kasanmu 'yan matasanmu su maido hankali a kasanmu ni a wurina bana ta yi in dauka wannan riskicin in ta yi mutu bisa kan hanya ko saboda ta yi tore ko ina ni nan ma a Niger ko a Ghana ko a Cote d'Ivoire ko a Abidjan ko a um, Mali ana iya aiki a samu abun da za a ci ba sai kai ba ka tashi ka gari wata na ɗan kananan mata da yara sai su ta yi su ce wai za su ta yi turai ka nemo mi ni ba yadda da wannan ba in ana son kawai a zamna ka samu a yi aiki a yi aiki kuma a ce ma wannan can 'yan turai su bar mu Allah da Allah da annabi su bar mu kasan mu da an mu su bar mu mu ji daji mu zana lahiya mu yi aiki a kasan mu muddin gwamnatocin kasashen Afirka ba su dauki matakan kyautata rayuwar matasan su ba to da wuya a kawo ƙarshen wannan matsalar ta bakin haure in shi Musa can gari. duk wani husa'a wanda gwamnati ya kamata yi shi ne a dauki matakai a cikin kasashenmu ya kasance kowa yana iya ya samu aikin da zai yi kuma zai iya ci da kanshi zai iya ci da iyalin shi zai iya biyan duk sauran bukatun shi eh, kuma akwai kwanciyar hankali in aka samu haka babu matasan da za su tashi daga afirka su ce za su tafi eh, wata can duniya daban waɗanda dai aka samu cetowa sun hada da 'yan tarayyar najeriya tara da 'yan kasar ghana takwas da 'yan kasar gambia uku da kuma 'yan kasar mali biyu a dai cikin shekarar 2015 ne majalisar dokokin Nijar ta amince da wata ayar doka ta haramta safarar bakin haure kawon zidai da nake hada wannan rahoton gwamnatin nijar ta yi wani bayani ba kan al'amarin baya bayan nan yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar Nijar. Good night.